tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin hussein al'ajirri allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitab shari'a na fadilati sheikh al'allama rabi' bin hadi umair al-madakhali allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi <clears throat> mala ya fara bayyana mana wasu 'yan takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi al'imam al'ajirri musamman irin yadda malamai suka ga kaiwa da komowa a kan shin ba hambali ne shi ba shafi'i ne shi koko ba malike ne shi menene ainihi da kuma asalin mazhabin da yake bi a karatun da ya gabata mun tattauna waɗannan matsaloli baki ɗaya ƙarshe dai malaye mana ta haƙiƙi a kan shi salafiyul mazhab yake yana bin mazhabi ne na malaman farko shi sa lokaci ɗaya idan ya fatawa ya daidai da abin da 'yan wasu mazhabi suke so ko su ga ya dace da mazhabinsu sai su ce ashe namu ne duk waɗannan abubuwa ban karanta su a karatun da ya gabata a yau sai mali ce a ƙidatul hafiz al'ajirri mai ce a ƙidan alhafiz al'ajirri كان الإمام الآجري سلفي العقيدة الإمام الآجري ينابن بسلف يرى عقيداني وكتبه شاهدة على سلفيته littattafan da ya rubuta su da kansu shaida ne akan cewa shi salafi ne wa nusratuhu lil kitabi was da kuma irin yadda ya tsayu wajen kai agaji da tallafi ga alkur'ani da sunna da tabbatar da al'umma akan su kaɗai za a bi wa khasatan fi kitabihi a sharia malai ce musamman ma a cikin wannan littafi nashi mai suna a shari'a nan malamin ya zage ƙwanduwan shi wajen tabbatar da bin manhaji na salafiyanci wanda manhaji ne wanda ya gino a kan bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai قال الحافظ محمد بن أحمد الصالح wanda wannan malami ya rasu na da shekara 744 da shi da alhafizu zahabi da Allah ya marasuwa hijira na da shekara 748 suke cewa al'ajurri sahibu sunna wattiba al'ajurri ahadu sunna ne mai biyayya ne sau da kafa gaba da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karanta ta karantar da ita kare ta aiki da ita wannan bayanai malaman nan sun yi a cikin littafin tabakatu ulama hadis mujalladi na uku shafi na 129 da tazkiratul huffaz a jizi na uku shafi na 936 da a a'lamin nubala a jizi na 16 shafi na 134 وقال الفقيه ابن الإماد الحنبلي babban malamin fikihu ibnul imad alhambali da allah ya rasuwa hijira na da shekara 189,189 ya ce al'ajuri sahibu sunna alimamul ajuri to ma'abucin sunna ne ya faɗi wannan cikin eh, fazaratu zahab a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha bakwai waɗannan malamai sun tabbatar mana da cewa al'imamul ajiyarri ahalus sunna ne mai biyayya ne game da manhajin ahalus sunna wal jama'a a bisa fahimtar annabi da sahabbai wannan kunga babu saɓani babu wani ɗan bida'a daga cikin masu bin wata muguwar aƙida da suka sheko a guje suka ce a jurri nasu ne tun da yake mutazila ba su taɓa cewa nasu ba ne haka jahamiya haka rafida haka khawarij haka kadariya haka murji'a da jabariya da sauran batattu amma da yake masail alfikihiyya abu ne wanda kowa zai iya fatawa ya daidai da malamin wani mazhabi ai kaga kowa yana kokarin cewa al'ajuri na shi ne idan ma kai kana bin wata gurbatacciyar aƙida ka sake ka ce ajuri naka ne to ai zai bada kai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam yi mana wannan bayani ya tantance mana aƙidan al-Imam sai ce musannafatul hafiz al ga 'yan rubuce-rubucen da ya yi ya yi rubutu masu yawa a nan dangane da littattafan da ya wallafa ba za mu irin abin da muka yi lokacin ambatan ɗaliban shi da malaman shi ba su waɗannan littattafai za mu bi za mu karanta su duka domin yana daga cikin abin da ya zama wajibi a ɗora ɗaliban ilimi a kai shine su san littattafai sannan su san mawallafan littattafan su ne ne 'yan taƙiƙin gaskiya da matsabo'i da suka ɗabba'a shi kan shi littafin wannan yana daga abin da ya zama wajibi a an karar da ɗalibai in ba haka ba sai kowa ya je ɗibo ƙamiya miya ya hallaka kan shi ya hallaka al'umman annabi ya rusa musulunci da tunanin cewa shi ɗin nan yana ƙoƙarin gina addini ne don ba kowane irin littafi ne ake kai hannu kan shi a siya ba allah maɗaukin sarki shiryar tun sannafa al ajuri musannafatin kathira imam al ajuri ya yi rubuce-rubuce da yawa fi shattal ulum a ilmomi mabambanta fage kaza ya yi rubutu akan bayani iri kaza yana da talifi da yi a kan shi fagage iri-iri al'imam al'ajurri ya yi rubuce-rubuce ƙalal Mu'arriyar ya kot alhamawi babban malamin tarihi ya kot hamawi wanda allah ya yi marasuwa hijira na da shekara 626 da alhafiz ibn kasir da ya rasu hijira na da shekara 774 suke cewa lahu musannafatin kathira al-imam al-ajuri yana da rubuce-rubuce masu yawa wannan bayani ya zo cikin littafin mu'jamul buldan maddatu ajara da albidayat wani nihaya a mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari malaman sun tabbatar da al'imam ajuri yana da rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu tarin yawa waƙar al-faƙih ibn al’imad al-hambali Alhambali. al al-faƙih ibn al’imad al-hambali ya ce al’ajurri son nafa kathiran al’imam al’ajurri ƙwarai da gaske ya yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa wannan bayani na shi ya cikin littafin shadarat zahab juz'i na hudu shafi na ɗari uku da sha bakwai wa qala al-mu'arrikh safadi wanda Allah maɗaukin sarki marasuwa hijira na shekara 764 ya ce al'ajurri sannafa fil hadis al'imam al'ajurri ya rubutu a cikin ilimin hadisi da kuma tsoron hadisin walfiƙe kuma ya yi rubutu dangane da masail na fikahiyya kathiran littattafai masu ɗimbin yawa malamin ya yi wannan magana cikin littafin shi mai suna alwafi bilwafayat a jiz'i na biyu shafi na ɗari uku da da saba'in uku. wahiyya ma a kasratiha malai ce kaga waɗannan rubuce-rubuce na al'imam al'ajurri tare da cewa littattafai ne da rubuce-rubuce masu tarin yawa kimatun waɗannan littattafai suna da kima wa mufida kuma suna da fa'ida da suke fa'idantarwa Ba littafi ne mutum zai yi kawai ya cika takaddu da surutai ya gajiyar da kunnuwan mutane ya cika su da hayaniya ba littattafai ne masu kima, masu fa'ida wanda kowa ya ɗauka zai amfana qala al-hafiz az-zahabi al-imam az-zahabi yace haslu tasanif al mutum ne da Allah maɗaukin sarki ma baiwa wajen rubuce-rubuce masu ban sha'awa da kuma ban ƙaye ya faɗi wannan a cikin littafin al'ulu shafi na 229 wa ƙwalar al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn kasir ya ce mufida littattafan al'imam al’ajuri littattafai ne masu fa'idan gaske da za ka fa'idanto muddin ka tasa su kana karantawa kana fahimtar su dikin-dikin wannan bayani ya zo cikin littafin ta wani haya a mujallar na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas al الفقيه al-imam Ibn al-Mufleh. allah maɗaukin sarki mai rasuwa hijira na shekara 884 ya ce ikhtiyaratihi hasana irin bayanan da yake tsatsamowa cikin zantuttukan malamai da suka yi dangane da masail ya fitar da wanda ya fi zama daidai ya mara mai baya da dalilai to aiki ne wanda ya yi masu matakan kyau da kuma ƙayatar da ɗalibin ilimi da ɗora malami a bisa turban kama hanyar da shi ma ya bi wannan bayani ya zo cikin littafin al-muqsid al-arshad juz'i na biyu shafi na ɗari uku tamanin da tara ya ce wa donakal matobo bayan da ka je irin jinjina da malamai suke ma rubuce-rubucen al'imam al'ajurri da kuma bayanin irin yadda littattafan suke da tarin yawa kuma suka tabbatar da cewa ba wai ya ɓata lokacin shi ne ya cika takaddu da rubutu ba sai mala ce to ga rubuce-rubucen na al'imam al'ajirri ya yi wanda aka riga aka buga su wal makhtot da waɗanda har yau suna nan a matsayin rubutun hannu min musannafatil hafiz muhammad bin al-hussein al'ajirri daga cikin littafan da al'imam muhammad ɗan hussein al'ajuri allah ya ji kanshi daga ciki akwai akhbar umar buna abdulaziz wasiratihi ya rubuta littafi yana bayani dangane da tarihin umar ɗan abdulaziz da abubuwan da suka faru da irin bayanai da ya rika yi na hikima da abubuwan da ya rika yi na adalci da yadda ya rika ɗora mutane cikin al'amura wanda zai zama na adalci ne da bin Allah da ababen da malamai da kuma ɗalibai da sauran talakawa suka rika faɗi na jinjina da jin daɗin khalifancin da ya yi na shekara ɗaya gyal da ake auna shi da adalcin mulkin to daidai yake da shekara ɗari wanda yake cike da adalci wannan littafi matubu'un an buga shi to ku lura malayin ya tashi zai sanya ma duk littafin da ya ɗauko yake bayani lamba biyu akhbar umar ɗin nan ya sanya mai lamba bakwai da ya zo kan matsubo sai ya sa lamba takwas to mu kalli lamba ta bakwai mu ji me zai ce bayanin cewa wannan littafi na akhbar umar ɗan abdulaziz na al'imam al'ajuri ne ta ya zo cikin littafin kashfuz zunun juz'in farko shafi na 28 da hidayatul arifina juz'i na biyu shafi na 46 ma'anan wannan shine amana ta ilimi hatta waɗanda suka danganta littafin zuwa ga al'imam al'ajurri to malam su ya ɗauko su ya gaya maka gasu kuma ga littafin da za ka samu wannan daga nan kuma sai ya fayyace maka ya littafin yake don ka fahimce shi don ka gane abin da ke ciki kuma wani irin bugu ya kamata ka je ka mallaka to lamba ta takwas ya ce matubu'un wannan littafi na akhbar umar bin abdulaziz littafi ne da an buga shi bitaƙiƙi doktor abdullahi usailan annashir madaba'an da ta yada shi ita ce mu'assasatun risala da ke kasan beirut a hijira na da shekarar 1399 a daidai da 1979 mun gano wannan da kyau a lokacin aka buga wannan littafi kuma aka yada shi a duniya na gaba sai a akhlaqu hamalatal qur'an ɗabi'u na waɗanda suke mahaddata alkur'ani ko ɗaliban Alƙur'ani ko malaman da ke karantar da Alƙur'ani wani irin halayya ake son su ɗabi'antu da su limamul ajuri ya wallafa wannan littafi a cikin littafin fihirasa na ibn khairin a shafi na 285 da al'alam jiz'i na shida shafi na 97 suka tabbatar da wannan littafi na al'imam al'ajuri ne mahala ce matubu'un littafin nan an buga shi bita haƙiƙil fawaz zamrali ta haƙiƙin babban malami fawaz zamrali wanda darul kutubul arabi suka yada shi wanda suke beirut a hijira na da shekara 1407 daidai da 1987 wato bika bita kaiki dr abdulaziz alkari kuma an ƙara buga littafin da taƙiƙin abdulaziz alkari wanda maktabatu dar su suka yada shi da ke madina hijira na shekara 1408 a dai wannan shekara na 1987 wahiyar ajwadun minar taba'atul ula wannan bugun 'yar madina ta fi wancan bugun 'yar beirut inganci da komi kun gano wannan da kyau ku kene zan ka tashi nema to sai ka nemi taƙiƙin abdulaziz alkari wanda maktabatu dar ita ta ɗabba'a kuma ta ci kasuwa ta yada shi a duniya allah maraukin sarki ya samu dace mala ya ce ƙalal faƙe abu shama babban malamin fiƙihu abu shama ya ce abdurrahman wanda ya rasu hijira na da shekara 665 ya ce Abu abubakar muhammad bin al-hussein al-ajuri jiz'an fi hilyatil qari babban malami al-ajuri ya kharraja wasu hadisai dan jiz'i kaɗan haka waɗanda suke bayani dangane da irin ɗabi'un da ya kamata alaramma ya ɗabi'antu da su su zame mai abin aro da kwalliya jama'a fihi akhbaran wa atharan hasana wanda ya tattaro hadisai da asarai da bayanai kyawawa da malamai suka yi masu ban sha'awa da kuma ban ƙayi an fahimci wannan da kyau ku? malai ce al-murshid al-murshidul wajiz sunan asalin littafin shine al-murshidul wajiz ila ulumin ta ta'allaku bil kitabil aziz a shafi na 439 ana ya ba da labarin wancan kun ga a wancan lokacin suna ganin littafin sunan shi hilyatul ƙari shi kuma ya ce a hamalatul ƙur'an kenan idan littafin ya samu buge-buge da yawa mai yiwa ka je ka same shi da sunan akhlaqu hamalatul qur'an ko hilyatul qari idan kuma suna ɗaya littafin ya tabbata da shi to mai yiwa kana karanta littattafan malamai in za su zo su yi bayanin yadda littafin yake to mai yiwa su ɗauki ɗaya daga cikin sunayen su ambaci littafin da shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau littafi na gaba na al'imam al'ajurri akwai akhlaqul ulama ɗabi'un malamai malami ko malami ne in ka karanta littafin nan ba sai an gaya maka ba don za ka fahimci ɗabi'a irin ta malamai tare da shi idan malami mara kunya ne kawai ba malami ba ne ya shiga abin ne da ka to kana karanta littafin za ka gane wannan amma jahili zai fahimci wannan shi jahili zai ce an ja baki to ko karshen ta wannan bakin shi zai sare shi ya kashe shi a banza Allah ya kiyaye wannan littafi na akhlaqul ulama a cikin kashfin zunun juz'in farko shafi na talatin da bakwai aka ba da labarin littafin na al’imam imam ne da hidayatul al’arifin juz'in farko shafi na shida. wannan littafi matubu'un an buga shi bita kaike ismail bin muhammad al-ansari da abdullahi al-sheikh wanda maktabatar tawa'iyyatul islamiyya da ke kahira ta yada shi biduni tarihi nashar ba su buga lokacin da aka yada littafin ba waɗubi'a bita kaike ahmad hajj usman sannan littafin an ƙara buga shi da ta taƙiƙin ahmad haji usman wanda aduwa usalaf ta yada da ke riyad hijira na shekarar 1428 a shekara ta 2007 sai littafin adabun nufus adabun nufus al المستطرفة shafi na hamsin da shafi na 166 nan malamin ya bayani cewa hakikan wannan littafi wallafan al'imam al'ajurri ne kuma wannan littafi matubu'un an buga shi da taƙiƙin ablaziz bin muhammad al-makki wanda maktabatul lina ta buga wata bi'a dumna majmu bi taqiq mashhur ali salman kuma littafin an buga shi a cikin tattaruwan wasu littattafai da taƙiƙin mashhur ali salman wanda darubun hazm ta buga da ke beirut a hijirana na da shekarar 1422 daidai da shekara ta 2001 sai littafin arba'un al'imam al'ajuri yana da littafi mai suna al'arba'un wanda a cikin littafin fihirasa na ibn khairin a shafi na 286 da siyar alamin nubala jiz'i na shashi da shafi na 134 suka ce littafin na al'imam al'ajuri ne wannan littafi an buga shi da taƙiƙin badarul badar wanda maktabatul al-ma'ala ta buga da ke kuwait a hijiranar shekarar 1407 daidai da 1987 mala ya ce ƙalal muhaddisul kattani al'imamul kattani da allah ya marasuwa hijira na shekara 345 yake cewa al'arba'un li abi bakar al'ajuri jiz'un latifun fil kararis ya ce ɗan littafi ne a fallayen takarda ɗan ƙarami haka amma mai cike da tarin fa'ida ya faɗi wannan magana cikin littafin ar-risalatul mustatrifa shafi na ɗari da biyu al'imam al'ajure ya rubuta littafi mai suna al'amuru bilzumul jama'a wa tarkin da umarni da ka lazimci jama'ar musulmi kul karka kirkiri bid'a da zai ɗaiɗaita ya wargaza al'umma imam al'ajuri ku ga zamanin da ya rayu ku ga yana bayani akan al'amur bilzumil jama'a sau duk inda bid'a da son zuciya ta zo to sai ta ragargaza tafiyan mutane ta watsa tsari ta kacaccala su ta ɗaiɗaita su sunna haɗa kai take yi bid'a raba jama'a take yi ya rubuta littafi a kan al'amur biluzumil jama'a wa tarkul liftida wannan littafi mahatot har yanzu littafin ba a buga shi ba makhutun yana nan a rubutun hannu fi maktabatul asad a maktaba ta sarki asad bi dimashq a garin dimashq sham majmu'ur rakam yana nan a kanta na 47 a lamban takarda na sha bakwai zuwa na 29 <coughs> kun gano wannan da kyau ku haka ya kai katalogin wannan littattafai makhatod a wannan maktaba na sarki asad allah ya tsare mana littafin nan wannan hayaniyar ya zama bai taba shi ba al-imam ya rubuta littafi mai suna ta Harimu itiyanin nisa'i fi adbarihin haramcin luwaɗi da mata domin malaman bid'a irin su Khomeini sun yi fatawan cewa ya halatta mutum ya luwaɗi da matan shi domin ai shi ce kun gano wannan shi sa hayaduwan shi'a a kasan nan shi ya da luwadi a ko'ina yan shi'a suna luwadi luwaɗi na gaske an fahimci wannan don mutane suna ganin wai mai ya faru ne bokaye ne suke cewa a yi luwadi ba bokaye ba ne yan shi'a ne ƙananan yara sai ga suna luwaɗi ka bincika za ga akwai mu'amalan da suke da gidan yan shi'a ko wani ɗan shi'a yana zama yana tattaunawa da su ko wani abin da ya kama da haka 'yan shi'a suna luwaɗi irin yadda ake noma rake a makarfi kaga abin da yawa ko kuma nan ne sansanin shi ko to haka suke ina buga muku misalin nan ne don ku gane illansu ana gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye to al ya rubuta littafi da ke bayanin haramcin haka na biyu duk inda luwaɗi ya yaɗu to maɗugo zai yaɗu wannan aikinsu ne duka mazan su yi luwaɗi matan su yi maɗugo mutumin da zai yi tafiya zai ba da aron matan shi kun gani mace kawai in tana zaune a gidan mijinta in ta ga dama ta gayyaci karti zo su sukuwan sallah a kanta ko da mijin na gidan yana ba matsala aƙida ce fiƙihu ne lafiyayye a wajen su ma addini ne mai suna isti'aratul furuj suna wannan karara ba wani abu dan shi'a zai dauki yan shi ya je ya kai ta a yi mutu'a da ya ta ba shi kuɗi ya kashe ba wani abu wa zai kai kanwan shi ɗa zai iya kai uwar shi kowa zai iya wannan ibahiyya iskanci ne da suka yada a cikinsu domin su faroci masu ƙananan hankali da kuma son ta more an gane shi yasa ku je ku ji karatun da muka yi karanta littafin karatun da muka yi na littafin tarihin ibn taimiyya rijalar fikar wadda a fil islam lokacin da ibn taimiyya ya taso ya fara karo da waɗannan miyagun akidu ai fasikai da 'yan tamori su ne suka runguma aƙidan wahadatul wujud to haka shi'a 'yan tamori da fasikai su suka rungume ta an fahimci wannan da kyau ku su suka more ta duk mutumin da yake fasiki ne da wanda dama ya kosa ya iskanci amma ya rasa yadda zai ya cuci mutane kan dukiyansu in an magana ya ɗibi in iska je a yi tsiwa ko kuma ya zina ya luwaɗi ya iskanci iri-iri da 'yan mata da matan aure ba wani abu to zai shiga cikin shi'a saboda ba addini ba ne addini ne kawai na tamori addini ne wanda aka tsara shi ake iskanci kowa ya san wannan su ma sun sani ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan littafi ma ce an buga wannan littafin bayanin wannan littafi da tabbatar da na Imam al ajuri ne ya zo a cikin littafin silatul khalaf eh, shafi na shafi na 164 kuma matbu'un bismi taharimin liwat an rubuta littafin da sunan haramcin liwati da taƙiƙin khalid ali muhammad wanda safahatu zahabiya da ke riyad su suka buga littafin suka yada shi a hijira na da shekarar 1408 daidai da 1988 daga littafin al'imam al'ajuri na gaba shine taharimin nardi wa shataranci wal malahi littafin da ke bayanin haramcin ludo da dara karta da duk wani kayan wasa irin su table tennis irin su snooker irin su word irin waɗannan ababe da suke ɗauki hankalin mutum da karatun alkur'ani daga yaje tarbiyyar 'ya'yan shi da ya abin da ya kamata duk malamin ya rubuta littafi akan cewa waɗannan abubuwan a bar su ba daidai ba ne a cikin littafin idahul maknun juz'in farko shafi na 235 da littafin hadiyyatul ma'arifin juz'i na biyu shafi na 46 sun tabbatar da littafin na ajuri ne kuma littafin nan matubu'un an buga shi bita keke umar gharama amrawan a al'amrawaya annashir darul bukhari lin nashir wat tawzi a hijira na shekarar 1407 kun za mu mamaki akwai malamin da ya shahara da kawo littafai Najeriya a Kano na je siyan littafi sun ci takikin waye sai wai goyi kalle ne ce kai ɗalibin albani ne ya ce ai duk duniya ba a nan najeriya dai ba wanda zai sai littafi ya tambaye ka ta hakikin waye wata maɗaba'a ta buga albani ne kaɗai ce ilayo na haza kawai sun zo kawai duk wani yayi da tarkace kawai yaya suke su je kawai su kai ma al'umma ba ma ba mai su ta tashi kun gano wannan da aka suka yaɗa wasu miyagun aƙidu ba su sani ba amma shekul allama in ya je sai ya tambayi menene kuma sai ya bi wannan in ba haka ba zai siya ba an gano wannan da kyau ko to inda jarumin gaba ya sha ruwa nan mai biye mai shi ma zai je zai sha shi sa wannan ko yana ƙara tabbatar maka mu ɗaliban ahalus sunna ba mu yin abu da ka littafi ma ba mu tabbatar da shi ga mutum sai mun bi mun tabbatar nashi ne da gaske gano wannan da kyau ka san da abin da za mu gaya maka ba mu gaya maka san ranmu ba domin in mutum ma ya faɗi san rai akwai ranar gamu ranar hisabi ranar haɗuwa Allah maɗaukin sarki ga kare mu daga sarri littafi na gaba na al'imam al'ajuri akwai a tasdiku bin nazar ilallahi ta'ala fil akhira cewa gaskiya ne tabbas ne kuma wajibi a gazgata cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama wannan bayanin littafin ya zo cikin littafin suratul khalaf a shafi na 164 da littafin <clears throat> hadiyatul arifin jiz'i na biyu shafi na 46 wannan littafi matubu'un an buga shi Bita Keke, samir az-zuhairi mu'assasatul risala ita ta yada littafin a beirut hijira shekarar 1488 da <clears throat> mali ce huwa dimna abuwa bi kitabi shari'a lil ajuri shi wannan littafin yana cikin wannan littafi na shari'a za mu zo mu tarar da shi da izinin Allah al-imam al ya rubuta littafi mai suna at-tahajjud wa fada'il qiyam al-layl fihi ibn khairin a ciki ya ba da labarin wannan littafi a shafi na 285 da silatul khalaf shafi na 164 kuma littafin matobo an buga shi bismi fadli kiyamin laili wa tahajjud da sunan cewa falalan tsayuwan dare da kuma tahajjudi da taƙiƙin abdullatif jilani darul khudair da ke madinatin nabawi su suka buga littafin a hijiranar shekarar 1417 mala ce tambihun ga wani faɗakarwa farraka doktor abdullatif jilani bai na kitaba fadli kiyamin laili wata hajjut wannan malami ya yi ƙoƙarin bambance tsakanin littafin fadli kiyamin laili wata hajjut da kitabu kiyamin laili wa fadli ramadan faƙala sai malamin ya ce wal kitabul ladhi baina aidina wannan littafin da ke gabanmu na fadl qiyamil layl wat tahajjud ya'ani fadl qiyamil layl wat tahajjud la yatadammanu hadis an fadl kiyamin ramadan a cikin shi ko hadisi ɗaya da ke bayanin tsayuwan daren a watan ramadan babu mimma yakawi kawla bi anna ma zakarahu ibnu khair kitabun akhar wannan yana nuna maka littafin da ibn khair ya faɗi wani littafi ne kuma na daban da ajuri ya rubuta ya suna fadl kiyamin lail wa tahajjud tafai ne guda biyu ba littafi da ya ne ya zo a cikin shafi na 46 in ka ji malami ahadus sunna wanda yake tsaye akan sunna da gaske ya buɗe baki yi magana to ka bincike ta za ga akwai alheri mai yawa a ciki kaga nan da yi bayani akan kiyamun ramadan can da ya bayani kan kaza sai zama bayanan guda biyu suna da bambanci da juna sai ya ware kowanne mai littafin shi to wane ne ya faɗi kaza sai ya ce duba littafi kaza waje kaza littafin ma shafi kaza Allah madaukin sarki ya samu dace al-imam al-ajuri yana da littafi mai suna juz'un fihi 80 hadisan dan littafi ne wanda ya ɗauke da hadisai tamanin. an samani na shekhan daga malamai tamanin kowane malami ɗaya ya karanta da hadisi ɗaya haka ya kawo wannan littafi da waɗannan bayanai kuma wannan littafi an buga shi siyar alamin nubala na Alhafizin zahabi juz'i na sha shida shafi na ɗari da talatin da hudu da al'akadis thamin juz'i na biyu shafi na hudu suka ba da labarin wannan littafi na al'imam al'ajuri ne hal ila yau al'imam al'ajuri ya rubuta littafi mai suna jiz'un fiye kayat an shafi'i wa gairi wasu labarai ne da aka samu daga al'imam shafi'i da wasu malamai al'imam al'ajuri ya tattara saɗin jiz'i haka kun gani bayanin wannan littafi ya zuwa cikin littafin fiye sat fihir satul kutub na ibn al-mubarrad shafi na ɗari da al-fihiras al-makhatutat na darin maktabatul zahiriya akwai fihirasa wanda allamatul albani yamma maktabatul zahiriya a cikin ma wannan bayanai al-muntakhab min makhatutat al-hadith sunan littafin kenan a shafi na sha takwas. imam al-albani yayi katalogin littattafan maktabatar zahiriya ne duka makhatutat din da wanda ba makhatutat din ba dan ka sani ba karamin malami ba ne in ka zo ka ce shi ma liberian ne mun gano wannan da kyau ko saboda zaman shi a cikin wannan maktaban ya sa ya goge shi ya sa wasu ma suke ce mashi kutubi waya ba abin da ya sani sai ne ya zama cikin littattafai to ya ga zama cikin littattafan na abin da ya haifar mun gano wannan da kyau ko malaman dole sun ja baki sun yi shiru Allah madaukin sarki shiryar mu mahala ya ce wannan littafi matsubo ko ai an buga shi a maktaba da ta ibrahim Ibrahimul hashimi al-amir wanda darul bashir islamiyya da ke beirut ta yada shi a hijira na da shekara 1431 daidai da shekara ta 2010 sai a shari'a littafin a shari'a a cikin littafin fihirarsa na ibn khair shafi na 285 da siyar alamin nubala a jiz'i na shafi da shafi na 134 aka ba da labarin wannan littafi na a shari'a na al'ajuri ne kuma wani littafi matsabu'un an buga shi bita ƙiƙe hamidul fiƙi hamidul fiƙi shugaban ta ahalus sunna da ke misra ya yi taƙiƙin littafin a misra a shekara ta 1369 na taba'atun wa wardi'a malai ce wannan taba'a tana da naƙasa kuma akwai gazawa akwai muni cikinta da tarkace kama kala doktor abdullatif jilani kamar yadda doktor abdullatif jilani ya ambata muhakkiku kitabu fadl qiyamul layl wanda ya taƙiƙin littafin ƙiyamin lailil ajuri wato biya bi taƙiƙin walid ibn muhammad saifin nasar babban malami alwalid muhammad saifin nasar ya ƙara taƙiƙin kitabin shari'a wanda mu'assasatul qurtaba da ke misra su suka buga shi suka yada wanda maktabatu wal maktabatu almakiya da ke garin makka su ma sun buga littafin a hijira a shekarar 1417 daidai da 1996 wato bi'a bita keke al addumaiji wanda darul watan da ke riyad su suka yada littafin a shekara ta 1420 daidai da 1999 wato bi bita kekel isam musa hadi an ƙara buga littafin da keken. isa musa hadi wa muhalli bi ahkamil allamatul albani sai aka yi littafin kwalliya da wasu hukunce-hukunce na al'imam al'albani shi ne za ce maka ya inganta kaza ko ya rona ta kaza wanda daru dalilin asariya su suka buga littafin aljili aljabili a hijira na da shekarar 1428 daidai da 2007 kun wani wannan da kyau ku isa wannan littafi na shari'a ya sha kwalliya wanda ƙala shekul islam ibn taimiyya ya ce wa na sannafa shek abubakar al'ajuri kitab shari'a in kun lura in mun karanta malami a baya da tarihin mutuwan shi in mun zo ba ka kasafai muke maimaitawa sai ka koma baya ka je ka duba za ka gani malai yake cewa wa kada sannafa sheikh abubakar ajuri kitab shari'a hakika al'ajuri ya rubuta littafin a shari'a wa sannafa sheikh abu abdullah ibn batta shi kuma baban abdullahi ibn batta sai ya rubuta kitabu ibana an shari'ati firqatin najiya littafin al'ibana an shari'atil na jiya. al'imamul uh, ibn taimiyya so yake haɗa mana littafan yi mana bayaninsu ce wa inna ma makasu da ha'ula ila'imma fi sunna kunga waɗannan malamai makasudunsu in sun zo da littafi bismi shari'a suka kira shi da a shari'a suna nufin al'aqa'id aƙidu allati ya atakidu ha ahalus sunna min iman. irin abin da ya kamata kuma ya zama addini ahlus sunna su kudurce mislu i'tiqadihim annal imanin qawlun wa amal misali aqidan suna sunna ke cewa imani fa magana ne da kuma aiki za mu zo mu ji batattun da suke cewa a magana ne ba aiki wa annan laha mausufun bima wasafa bihi nafsa kuma Allah ana siffanta shi da abin da ya siffanta kanshi za mu ji waɗanda suka ce a'a kowa ma ya mai siffa ko ma bai ma da siffan duk za mu zo mu ji batattun da suke wannan wa wasafahu bihi rasuli kuma annabin shi ya siffan tashi da shi wa annal qur'an kalamullah ghairu makhluq kuma suka tabbatar da cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane za mu ji ƙadaran da su kuma addinin su ya saba ma wannan wa anna <coughs> khaliqu kulli shay'in kuma aqidan ahlu sunna na tabbatar da Allah shine mahalicin komi wasu kuma sun ce komi shi kan shi wa ma sha Allahu kana kuma aqidan ahlu sunna shine sai fa abin da Allah yake so yake wa kana wa ma lam yasha lam yakun in Allah bai so abu ba ba wanda ya sai samar da shi wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komi wa annahum la yukaffiruna ahlal qibla bi mujarradiz zunub ahlus sunna ba su kafarta mutum kawai don yi zunubi za ka zo ka ji masu wannan aƙidar sannan wa yu'minuna bi shafa'a ahlus sunna sun yi imani da ceto so ya ba sai da ceto ba khawarij da mutazila da sauran wasu batattun li ahlil kaba'ir cewa za a ceci masu manyan zunubai me yasa khawarij suka ce babu ceto da su da mutazila saboda sun ce duk wanda ya shiga wuta zai shiga har abada ne kuma duk wanda ya zunubi suka ce ya zama kafiri nan Hoton zina suka ce huwa baina ne wani hawa zalika min aqaid ahli sunna ibn ya ce kai da wasu bayanai ma na a hadu sunna fasammu usul al shari'atihim sai suna kiran duk wani abin da ya zama usul ne na kidin su sai su kira shi da ashari'a sharia wa farraƙo baina shari'atihim wa shari'ati gairihim ma'ana suna tantancewa su raba su bayani dalla-dalla wani irin shari'a su suke a kai da kuma shari'an da wasu mashirmanta suke a kai wanda ba addini ba isa suka ware wannan kuma suka tantance shi wannan bayani ya zo cikin littafin majmu'ul fatawa juz'i na tara shafi na 306 Allah ya saka mai da alkhairi al-imam al ya rubuta littafi mai suna al-ghuraba hadisin mai badal islamu wannan littafi mala ya ce an samu labarin cikin fiharsa na ibn khair shafi na 285 da siyar alamin nubala jizi na shashi da shafi na 134 littafin an buga shi bismi sifatul goraba minal mu'minin biya siffansu yake don wani ya zo da ɓanna addini sai ce su ne 'yan badal islamu gari ka gama lalata addini kaba daya ka wargaza al'umma annabi ka lalata nasoshi wazai mutum ya ce wai da su aike to ya siffansu yake ko ka ce kai ne sai mu auna mu gani kai ne badarul badar shi ya buga wannan littafi ya taƙiƙin shi darul khulafa lil kitab al islamiyya da ke kuwait su suka buga littafin a hijira a shekarar 1407 daidai da 1987 sai littafin ford talabal ilm bayanin dole ne neman ilimi wanda fi harasa na ibn khair a shafi na 185 da ilam shafi jizi na shida shafi na 97 suka yi bayanin shi an buga littafin da taƙiƙin ali ar me razihi maktabatul ma'arif lil nashr wa tawzi da ke riyad su suka buga littafin suka baza shi a duniya hijira shekara 1431 daidai 2010 sai mas'alatul ta'ifin shi wani littafin an buga bida hakikin umayyar ali amar darul kutubi da ke kahira suka buga littafin hijira shekara 1412 daidai da 1992 littafi na ƙarshe wasulul mutashaddiqina wa nuzhatul mustami'in wannan littafi makhatut har yanzu rubutun hannu ne to tambaya littafan ajuri guda nawa ne ba buga ba eh shi abin da makaranta kwaya biyu ne kawai haka ta saura an buga su ɗayan shi ne ce allah ya sa ba ɓata mana sha'awar rikicin misaran ba to sai wannan kuma Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai malai ce sana'ul ulama alal hafiz al-ajuri fa jinjinan da malamai suka rika yi na sha gaya muku malami ne fa zai ce kai malami ne <laughs> mun gano wannan da kyau mutanen gari suka ce kai malami ne kamata ya ka kai kanka asibitin mahaukata a duba ka malamai ne za su ce in kai malami ne ka tabbata malami in kai ba malami ba ne dan jahilai sun ce kawai da karatu yake ko da na shigo na gawa ne ya tara mutane na bayani kawai sun ji kuka ya zo man ka jahili kai ne za ka ce mutane kai ka san karatu ne mashirmanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ku malamai ne za su ce wani malami ne kuma wanda zai ce malamin ne kuma ya mutu to kaga akwai matsala kenan amma jahili ya kalle ka ya ce kai malami ne ya kamata ka je ka kulle ɗakin ka kai kukan wata shida domin wani laifi ne ka yi ma Allah haka kuwa har da jahili zai je kai malami ne ta yi aka yi gani jama'a kuna fahimtar wannan haba illa shi kiyaye sana'ar ulama alal hafiz al ga jinjinan da malamai suka yi mashi malai yake cewa asna alal hafiz al jam'un kabirun min al'ulama. gayyan malamai da dama sun yi ma'ajiyar jina sun yabe shi daga cikin malaman akwai alhafiz alhatibul bagadadi kai kai kun san alhatibul bagadadi suna daga cikin manyan malaman da suka fice wajen rubutu a ilimin hadisi ya rasu jana shekara 463 alƙa'il al'ajuri kana siƙa mutumin kirki ne sadokan mai gaskiya ne da yanan mai addini ne mun gano wannan da kyau ko amma kai ko ba malamin ka cewa ɗabi'an nan naka ka gyara ta don za ta zama matsala ko kun gano wannan to kaga idan mutum ya zama da haka kuma wannan abin da malamin ya faɗa kuma ya zo ya wanzu sai wani da kiki ya zai ce wani malami ne kaga da wannan din da wannan din dama can suna da matsala a tare ne haka ne don ce Allah ya kyauta Allah ya kiyaye kwakwalo mutum ta kasa haddace mai abin da ya kamata saboda tsoro da son duniya wannan bayani ya za a cikin littafin tarihu madinatus salam jizi na uku shafi na 35 wal alim Ibnu banna alHassan, ya rasu hijara shekara da da saba'in ɗaya, mai cewa al'ajuri kana imaman nasihan jagora ne mai nasiha ga al'umma warra'an mai taka tsantsan salihan mutumin kirki wa kalamuhu niyyaran ko maganin shi haskakawa take duk in ka maganin sai ta haska to mu ba ga shi na haska mu ba ya faɗi wannan magana cikin littafin al-mukhtar fi sunna shafi na 32 wa sam'ani Limamin Sam'ani da ya rasu jina shekara 562 al-qa'il thika ajuri ce ajori mutumin kirki ne sadokun mai gaskiya ne sannan mai addini ne yaro a cikin littafi al'ansab juzgin farko shafi na casa'in da hudu wannan bayanin yake wal mu'arrikh faqih ibnu khilikan shine gyaran da wani uwa ya min inda sai ce me khilikan ne ko menin khilikan wanda ya rasu jana shekara 681 alƙa'il al'ajuri kana salihan abidan mutumin kirki ne mai ibada bayanin shi ya zo cikin littafin wafayat la'ayan jiz'i na hudu shafi na 292 ta alhafiz muhammad bin ahmad bin abdulhadi as-salihi wanda ya rasu jana shekara 744 mai cewa al'ajuri al'imamul kuduwa jagora ne abun koyi kana aliman malami ne Amina mai aiki da ilimin shi sahibu sunnatu wattiba ahlu sunna ne mai bin sunna ba kai ko malaman garin ku tare su ce kai wannan idan naka ba bane kuma kana hura kirji ta ce wai ai ba komi tunda jahilan ku sun ji wai kai malami ne malaman da duniya ta sakan musu suna karantarwa a garin annabi sun ce wannan khawarijinci ne wai wani da kike yaudare ka maimakon ka koma ka bigi fuskan shi kace kai mahaukaci ana zargin a mu mu je mu gyara kana goyon bayan mu amma da yake gaba ɗaya sun bugu da giyan son tara abun duniya ko wannan magana ma ba su gane illanta saboda ba karatu suka yi ba Allah da ya kiyaye malam wannan magana aka faɗe ta a kaina sai na shekara ban iya cin abinci mai kyau ba sai na tabbatar da bana tattar da wannan malamin da ya san wannan abin a rubuce yi mu'amala da su yi mukabala da su ya ƙure su ya goge a kowane fanni na ilimi irin wannan kalle ka har so ɗaya ba ɗaya ba har bakwai yana cewa wannan hawarijanci ne wani mutum ya kasa natsuwa kun gano wannan da kyau kuma kafin shi mu ban mu faɗi ba ne Allah da shi kyauta Allah ya jarabce ka bayan da ka iya jarabawa ce kawai wannan bayani ya zo a cikin littafin tabakatu ulama al-hadis jizi na ku shafi na 129 sai al zahabi da ya rasu jina shekara 748 mai cewa al-ajuri al-imam muhaddis malamin hadisi ne al-qudwa abun koyi shehul haram sharif kuma babban malamin makka kana sadukan mutumin kirki aliman malami amilan khayran abidan sahibu sunna wacce ba kun ji jinjina daga manyan malamai masana kan da siyar alamin nubala jizi na shashi da shafi na 133 zuwa 134 da taskatul hufaz jizi na uku shafi na 936 وقال الحافظ ابن القيم الجوزية يرسي جان شكرا 751 ya ce abubakar al'ajuri imamu asiri shi ne limamin zamanin shi kaf fil hadisi wani fike inda ka neman hadisi da fike waka jojen ajuri da magana ya kare ya faɗo wannan cikin ijtima ijiyoshin islamiyya a shafi na 185 walhafiz na kasirin alhafiz na kasir da ya rasu jan shekara 774 ya ce al'ajuri kana sika sadikan dayyanan mutumin kirki ne mai gaskiya ko mai addini ya faɗi wannan a cikin littafin albidayat wani haya a jizi na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai walfaƙe ibrahimu shatibi al'imamu shatibi da ya rasu ya ja shekara ɗari bakwai da casa'in ya ce alimamu alimu sunni ajuri malami ne a sunna abubakar ajuri radiyallahu an ya faɗi wannan littafi a cikin littafin al juz'i na biyu shafi na ɗari da talatin walfaƙe burhanuddin bin wanda ya rasu ya shekara ɗari takwas da tamanin da hudu ya ce al'ajuri kana min al-fuqaha al ya daga cikin manyan malaman fikihu lahu musannafat waqtiyaratin Hassana, hasana ya da rubuce-rubuce masu kyau da kuma ikhtiyarat masu ban sha'awa ya faɗi wannan littafi a cikin littafin al-muqsad al-arshad juz'i na biyu shafi na uku da tamanin tara mala ce wal allama muhammad Nasiru al-albani albani ma yayi magana a ah, tuba ba dole ba kun gano wannan da kyau wanda ya rasu jina shekara 1420 alka'il al'ajuri sikatun hafiz mutumin kirki ne mahaddaci ne ya faɗi wannan magana a cikin fiharas al-makhatutat na darul kutub zahiriya mai suna al-muntakhab min makhatutat al-hadis a shafi na sha bakwai bayan wannan yabo sai malai ce wa fatil hafiz al-ajuri tuwafiya al-hafiz al-ajuri fi juma'a al-ajuri ya rasu ranar juma'a ne awwal yawmin min al-muharram ɗaya ga watan al-muharram sata 60 wa 300 bi makka hijira na da shekara 360 cif a garin makka har rasa Allah ta'ala Allah ya kara tsara garin makka wadu fina biha kuma a maka aka binne shi wannan bayani ya zo cikin littafin al-aqd thamin juz'i na biyu shafi na uku zuwa na hudu da shagaratu zahab juz'i na hudu shafi na ɗari uku da sha bakwai ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine karshen duk abin da malamai suka ba suka rereyo mana dangane da al'imam al'ajuri abin da ya saura shine gadangadan shiga cikin mukaddiman shi kafin shiga cikin mukaddiman malamin da ya wannan aiki zai kawo mana isnadin wannan littafi yadda ya same shi har zuwa ga al'imam al'ajuri ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad annabi eh, muhammad annabi wa ala alihi wa sallam yaqulu umar bun ibrahim afallahu an malam umar dan ibrahim ya akhbarna al-faqih al-imam abul hasan ahmad bin muqbil ayyadahu allah wa saddadahu ce babban malamin fiƙihu, al'imam abul hassan ahmad dan mukbel allah maɗaukakin sarki ya karbafe shi kuma ya ɗaura shi akan saiti shi ya ba mu labari ya ce a khabaran alfakai al'imam abul hassan ahmad bin abdullah bin mas'ud al rahimahullah ya ce a khabaran alfakai alhafiz abul hassan ali bin abi bakar bin humayar bin mutba'in بن تبع بن فضيل قال أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس رحمه رضي الله عنه عن أبيه خير بن يحيى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي أم محمد بن الحسين الآجري رحمه الله kun ji isnadin wannan littafin yanzu kun gano wannan wai karatun littafin ma sai da isnadi hawa kawai mutum ya zo ya rika maka magana kamar saukar ruwan sama babu wani dalili kuma shi shikenan kawai sai ka dauka ka ci gaba da yadawa a cikin gari zaka ci duka Allah shi kyauta idan Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba kai tsaye za mu tashi kala Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullah makaranta ita taitacciyar muqaddiman shi ba yawa kawai sai mu shiga hadisun farko a cikin littafi gadan-gadan Allah ka sa hannu cikin wannan aiki namu ka tabbatar da digadiganmu kan abin da kake so kuma ka yarda da shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum